biyo bayan ci gaba da zaman gida da al'umman jihar kaduna ke yi ta sanadiyyar dokan hana zirga-zirga da gwamnatin jihar kaduna ta saka musu a sakamakon cutar coronavirus to wasu daga cikin kungiyoyin sa kai a jihar kaduna sun badama cikin gari domin tallafa ma marasa karfi domin a ranar alhamis da ta gabata ne wata kungiya mai suna national volunteers group suka garzaya makarantar firamare da ke makera kakuri inda suka tara sama da mutum ɗari da hamsin suka tallafa musu da kayan abinci domin rage musu radadin halin da suke ciki to mu ma shirin gari ya waye mun samu leƙa wannan wurin ga kuma yadda rabon kayan abincin ya kasance um, gida salamu alaikum a maburuji saboda lokaci mun gode da fitowanku kuma wannan abu ne mun yi ne saboda mu taimaki kanmu kowa ya san da rayuwa take ciki yanzu da yadda rayuwa ta koma wannan abin da muka kawo muku mun kawo na tallafi ba na gwamnati bane wani dan uwa ne ya taimaka ce ga wannan araba mai uwa saboda haka yana bukatar addu'ar ku duk wanda ya karba sai ya sa shi cikin do'a Allah ya ƙara buɗa mai mu ma kuma ne tare da shi Allah ya buɗa mana ma mu ƙara badawa kuma Allah ya buɗe muku iya bawa su sannan kuma sako daga gwamnati shine da Allah da Annabi ya kamata ya zama mun san cewa wannan cutar da gaske ce akwai ta wannan uh, covid-19 definitely akwai ta kuma abin da zamu iya mu kare kanmu shi shine mu dinga zama muna zama gida shi zasu su ka kowa ya zo na gidansa zama gidan kuma ba don ka zo na gida bane a ko su yan abuwar zaka kula da su a zaman gidan musamman wanke hannun nan ya zama to kuna sa wanke hannu kuna sa ayyuka suna wanke hannu akai akai wanke hannun ana so ya zama to ana cuɗa shi ne sosai a cuɗannin sosai kamar na minti biyu zuwa uku har ya kai biyar ba damuwa inda sabulu a amfani da sabulu ya kumfa a gurza sosai sai a sa ruwa a ɗaure ruwa mai gudana ba ruwa wanda ke cikin roba ba a'a ruwa wanda ke kan tafiya kuna sa wai ruwan yana wucewa sannan kuma ya zama to cewa ƴaƴan ku in sun yi abu ko da su yi wasa ɗaya biyu ku ku ce mu to ku je ku wanke hannu idan ba mu da sabulu akwai toka bayan an wanke hannun nan ana taɓo doka ana wanke hannu ana taɓo toka ana wanke hannu zai taimaka mana sosai iyayenmu mata muna da wani sakaci da muke wani lokaci idan an yi abinci an gama akan aje kwanuka haka a gida barkaɗe haka a'a ya kwana ma aji da Allah ana gamo abinci a wanke kwanukan nan a wanke sosai sannan a kifa su kar a bar su a buri a kifa su da kwari sukan hako su zauna kuma yakan kawo mana illoli an fahimta sannan kuma da Allah idan iyayen maza sun fita sun dawo gida a kafin su fara taɓa yaran mu suna wasa da su gida a sa su wanke hannu a alhaji sanin da zuwa ya gida lafiya lau kafin ya ce komai a bashi ruwa wanke hannu a dinga yawanci ana irin wannan abin Allah da kuma mu hada da addu'a Allah kuma ya kawo mana ƙarshen wannan abu kun san dai mu a Afirka muna son juna ko ba za a raba ba za a raba mu da son yan mu ba akwai abin da ake cewa social distance wato in a gida yawancin a ce yanzu ɗanka wai don wannan coronavirus sai in ya zo wurinka sai ka ce ba haka ka ɗauke shi ba kun ga akwai wahala ko to amma kuma in za ka ɗauki ɗanka ka cutar da shi ina amfanin ɗaukan shi tun da dama an dade ana ɗaukan shi kin ɗauki sale kin ɗauki garba kin ɗauki duk sun girma din ba ki ɗauki wannan ba ba zai saki mutu ba ko ba zai hana mutum mace ta sake yin ciki ba kun gane so abin da ya sa aka ce mu dinga keɓe keɓe kanmu kar mu zo kusa da juna don kai in kana da shi kaka ba wani in wani yana da shi kai ya baka yanzu a cikin kuwa zai gaya mun menene wannan cuta coronavirus nan waye ya sani yakan fara haka ji wasu na tari wasu na numfashi kamar zai dauki so ba a san mutum in ka mutum na yawancin irin wannan sai ka dan bashi tazara kaɗan saboda kai ma kaka shaƙu da wannan cutar ya ake kamawa eh, yanda ake yada shan aka shiga cikin jama'a haka yanzu kama akwai mai cutar in ya shigo cikin nan gaskiya sai dai Allah ya tsare eh saboda communicable disease ne za mu fara za mu dinga kiran sunaye wanda ta ji sunanta za ta bi za ta fita waje in ta fita za ba ta sakonta a sa ta wuce a mata da mu to gefe Fatima Muhammad Binta Aminu Mama a waje ko? bayan kammala rabon kayan abincin ne muka keɓe wasu daga cikin membobin kungiyar domin jin ta bakin su game da dalilan da yasa suke wannan rabon. Eh, wannan gangami ne na matasa wanda suke haduwa suna talaka suna tallafawa don wayar da mutane akan wannan cutar da ta addabi mutane da kuma ba da gudunmuwa inda ya kama an dan an daɗe ana yi tun da wannan abu ya faru an ana ana ana har hada gudunmuwa daga jama'a ana ana rarraba ma masu karamin karfi a wannan ba yunkurin na gwamnati ba ne wannan tallafi ne daga wasu wanda allah ya ba su iko suka hori shi suke raba mu jama'a kamar yadda za ku gani akwai shinkafa wake gero taliya suga da dai makamantansu na cikin abinci da ya ake raba sunana muhammad suleiman to alhamdulillahi muna murna kulliyomin kuma muna iya kokarin mu ga cewa mun tallafa ma vulnerable people wato mutanen da suke neman agaji sunana Fatima, ya kamata a ce mutane su gane cewan ciwon nan Israel, kar su ga kamar wasa ake yi, kawai kuma a sa Allah. daga bisani muka ji ta bakin wasu daga cikin al'umman da suka amfana da wannan tallafin fatima muhammed to kike ji da ka baki wannan tallafin na ji daɗi da bai samu ba Allah ya bashi ramata ado to ya kuke ji da wannan kai ayyo ni dai na fi kowa farin ciki masha Allah Allah ubangiji ya saka da alheri ramata muhammed to wala marabi na ga kinki moka ya aka yi ne to Allah dai ya saka da alheri ba abin da za mu ci Allah ya biya su mu ma Allah ya hore mana mabaya na Khadija Ismail suwa suka baki wannan kayan to wani bawan Allah ya tallafa Allah ya saka da alheri to ya kike ji Allah ya arziki da buɗe mun ji daɗi mun kuma gode Allah saka da alheri to da fatan sauran ƙungiyoyi za ku yi koyi da halin irin wannan kungiyar karshen rahoton kenan Abdullahi Musa Sogiji DITV gari ya waye ya dukan duna yayewa